أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ومننت علينا ببعثة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأواخر والأوائل المبعوث بأكرم السجايا وأشرف الدلائل صلى الله عليه وعلى آله قل المكرمات والفضائل وصحبه الذين أحبوه محبة أفوق محبة النفس والمال والولد والحبائل والتابعين ومن تبعهم بإحسان وفي نصرة الحق يجاهد ويناضي وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم اعلموا عباد الله أن طلب الرزق من الهموم التي يعيشها الناس كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وإن الإسلام يؤيد الكسب من الطرق المشروعة المباحة ويمنع الكسل والاعتماد على الغير وإن الدنيا والآخرة كلها للمؤمن فمن دعاء المؤمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة إن كثيرا من الناس يخافون على أرزاقهم إذا تركوا العمل المحرم أو المعاملات المحرمة والله عز وجل يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وقال سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم سنذكر في هذه العجالة بعض أسباب الرزق علما بأنه لن يحصل الموعود إلا بصدق الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب المشروعة من أسباب الرزق والمره عباد الله التوبة إلى الله عز وجل كما قال تعالى في نوح عليه السلام ويا قد استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في هود ويا قد استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزركم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وأما نوح عليه السلام فقال لقومه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال ابن كثير رحمه الله أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وسقاكم ربكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الزرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها على الحسن ابن الحاد الحسن البصري رحمة الله عليه يوصي من شكى الفقر أو طلب الولد أو كساد السوق بالاستغفار من أجل هذه الآية وإن الذنوب عباد الله من أكبر أسباب الحرمان إن الإنسان ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وهو حديث قد ضعفه الألباني في كثير من كتبه لكن معناه صحيح ومن أسباب الرزق عباد الله تقوى الله عز وجل كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه أكبر آية تدخل الفرح على المؤمن ومن أسباب الرزق عباد الله صلة الرحم روى البخاري رحمه الله تعالى في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم بإسناده على أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من سره أن يبسط له في رزقه أن ينسأ له في آثاره فليصل رحمه وفي المسند وعند أبي داود والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا ما من ذنب أجدر أن يعدل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم صححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وعند الطبراني ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن أعجل الطاعة ثوابا لسلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وهذا أيضا في صحيح الجامع ومن أسباب الرزق عباد الله الإنفاق في سبيل الله قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي صحيح مسلم مرفوعا يا ابن آدم أنفق ينفق عليه قال أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ما من يوم إلا يصبح العباد فيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا فكثير من الناس يظن أن الإنفاق لا يكون إلا من الغني وهذا خطر كبير ومن أهم وجوه الإنفاق في سبيل الله يا عباد الله الإنفاق على طلبة العلم الشرعي والإنفاق على المشاريع الدعوية مثل الإنفاق على حلقات التحصيل ومدارس العلوم الشرعية والبرامج الدعوية وكل ذلك من باب الجهاد في سبيل الله ومن أسباب الرزق عباد الله التفرغ لعبادة الله جاءت في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثالث كما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرج لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وهذا لا يعني طبعا ترك التكسب والاعتماد على الغيب وإنما يعني التفرغ لله أثناء التعبد ثم اعلموا أن من أسباب الرزق أيضا التوكل على الله حق التوكل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه عمر وهو في صحيح الجامع لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في ماصا وتروح بطانا ومنها عباد الله المتابعة بين الحج والعمرة فروى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما تنفي الفقر والذنوب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 وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما جماعة المسلمين kutubar mu yau juma'a ta farko a wannan sabuwar shekara mai albarka shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ita ce biyu ga wata kuma daidai da sha shida ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu wannan hudu ba ta yi magana ne dangane da neman arziki da samunsa ya ku bayan Allah babu shakka Allah ya halitta ɗan adam da sha'awa ta neman arziki da neman mallaka tun daga ƙurciya ana fahimtar wannan da ɗabi'ar ɗan adam yaro ƙarami yana sha'awar ya mallake baki wannan nawa ne wannan gari za ce da Allah ya fi ɗan adam da ita shi yasa Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi kabad Allah ya yi ɗan adam cikin wahala kullum wahalar nema yake ko ba zai samu komai ba sai abin da aka rubuta masa saurin nema ba ya kawo samu addinin musulunci ba ya faɗa da sutura ta kan duk abin da Allah ya halicce ka da shi to Allah bai hana ka yin shi sai dai sa maka dokoki waɗanda za su sa ka yi shi a cikin tsari tsaraki da kuma yadda za ka ci moriyarsu da amfaninsa saboda addinin musulunci ba ya son zaman banza ba ya son kasala ba ya so roƙo ba ya son bara ba ya son dogaro ga wani ana so kowa ya dogara ga kansa kowa ya tashi nemi na kansa samun duniya da samun lahira kamar hannun dama ne da hannun hagu babu wanda yake wadatuwa daga wani shi yasa daga cikin addu'ar da mummuni yake yi ko da yaushe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كروكي أبن قرية الدنيا كروكي أبن قرية الآخرة فهذا كلمة أرضك إيدي ديني kuma amfani da arziki shi ma daidai ne amma dai yana da kyau ka sani cewa ba za ka mutu ba sai ka ci duk arzikin da Allah ya rubuta maka kuma arzikin yau baya kaiwa gobe arzikin bana baya kaiwa baɗi ba in ka bi hanya mai kyau ka bi mummunar hanya to abin da aka rubuta maka shine za ka samu kuma ajalinka yana nan arzikinka yana nan aikinka yana nan dukkan su rubutattu ne tun ba halitce ka ba saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibril ya buta mun a cikin zuciyata ya sanya mini wata magana ita ce cewa ba wata rai da za ta mutu har sai ta kammala duk arzikin da aka rubuta mata da duk lokacin da aka rubuta mata yace za ka ku ji tsoron Allah ku bi hanya mai kyau wajen neman arziki yawa daga cikin mutane suna ganin cewa suka bar wata hanya ta haram ko suka daina wani aiki na haram ko suka fasa wata hulɗa wadda Allah bai da ita ba wadda nan suke samun abinci suna ganin abinci zai yanke musu suna ganin arzikin su ba zai same su halin ko ba haka bane bal tsayawa bisa umarnin Allah tsayawa ɗan wajen neman halal daga cikin hanyoyin da ke samar da arziki cikin sauri kamar da Allah ta'ala ce wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an hadaqa inda mutane sun tsaya kan hanyar da muka tsora su تدا من شاي الدسو روا من يوا روا من قرارة لنفس لهم شيء لمن جربتك أشكي ذا أباط أرزكي ذا أتوكد روا ذا أني إمسد الحساء أرزكي زي ينوانت أبين تزي سامو سبو لذي سبو لعندي تفرق الألا فتايا أنا تعالى سواي ولو أنهم أقاموا الثوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلا أعطيه على الكتاب سنسل على التوراة سنسل على الإنجيلة سنسل على القرآن سنسل على أبين كتاب كما لن أبغى في الكتاب وانا يعنون كينا أي أوابط له قوسين الله أي أوابط لي من هلس ما يكسي أبلك هنا تابو حلس سورة هكا ليسا أولنا كتبة دام الكخري وقاوة سورة كتكين دليل لنك ساعة تابو حلس wa'inda da yawan mutane suna rafana da gare su da mafi yawan mutane suka ɗauka neman arzikin ne kawai tashi zuwa kasuwanci ko kuma yin aiki shi kaɗai ba tare da wasu dalilai wasu asuba, wa'inda wato kuma ko Allah zai shigo a cikin su ba to daga cikin dalilan da ke sa a samu arziki idan akwai shi kuma ya ƙara yato, ya ƙara yawaita shi ne tuba zuwa ga Allah Allah ta'ala yana cewa أكسل لأبار النبي نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. من سواء ذا النبي نوح عليه الصلاة والسلام yake cewa ناك يا مصر لكي كورو إغافر أبنجدكم هل إيش ما يوم mai إذا كورو إغافر أبنجدكم roƙi يأتي ubangijin to zai aiko muku da ruwan sama mai farara sannan ya ba ku ƙari na kuɗi da na ‘ya'ya ya sanya muku gonaki da tsoron hikimomin duniya iri saboda me saboda koron Allah na sa annabi hudu alaihi salatu wassalam shi ma cikin wa'azin da yake ma jama'a ya faɗa musu wannan yace wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين yace ya ku mutane na roƙi Allah gafara ku yi istighfari ku tuba zuwa ga Allah dan ku yaka Allah zai aiko muku da ruwan sama mai kwarara mai cikin yawa kuma ya ƙara muku ƙarfi zuwa ƙarfin so tattalin arziki shine yin istighfari roƙo Allah gafara shi sa alhassan al-basri wani ya zo ya ce wallahi talauci ya mun ya ce jika ta istighfari wani ya zo ya ce kasuwa ta lalace ce jika istighfari wani ya zo ya ce Allah bai bani haifa bai ce jika ta istighfari alibai suka ce gafarta malam duk abu guda ya ce kwarai kuwa ba ku ji abinda Allah ta'ala yake cewa ba a bakin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam فقلت استذكروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بجرار ويرسلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ولكن دو أبنى في كلمة على أرض في الدنيا شباب الشقة كان سامة شفاية استجفال لكن أول التي حان أرض في أفيفا ديوة أرض إن يأتى سمك فاروكا تنفاروك فقام الله في الله يكود الشيء كان ذلك في الكتاب مفتوح daga cikin dalilan da ke kawo samun arziki akwai jin tsoron Allah wato fiye ne karfi Allah ta'ala na ta walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-samai wal ard walakin kazzabu inda mutanen birni inda yan birni sun yi imani sun ji tsoron Allah da mun buɗe musu kofofin arziki da mun buɗe musu albarkatun sama da ƙasa a samu gwamnati أسامو تهب الله أسامو تهيسر أسامو روح السماء أسامو أسامو دمين أسامو إذا قصد في قوة أمين إذا إذا قصد أن أن أسابي جوا أن أسابي وحلا أن أسابي لا الله daga cikin abubuwan da ke kawo arziki a sun sada zumunta wani a tunaninsa yana iba kuɗi yana ba jama'a karewa ga su ko alama duk kuɗi da ake bayarwa su ne wanda Allah yake linka su ne wanda Allah yake yaɗa su ne wanda Allah yake samu albarka musamman idan an yi amfani da su wajen sada zumunci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake sha'awar a yarwata masa arziki sannan a bar masa baya mai kyau mai albarka to ya sada zumuncinsa sai da idan mutum na sada zumunta ba shi ba har guri a za su ci more wannan alkhairin nasa ba wani zunubi kamar da zo a hadisi wanda ya cancanci Allah ya gaggauta yin hukuma game yin sa a duniya tare da abin da ya ajiye masa na azaba a lahira kamar ta'addanci da yanke zumunta sannan kuma sai cin amana da karya ba wani aiki na ɗa'a wanda ke sa Allah ta'ala ya gaggauta samar da alkhairi ga mai yinsa kamar sa da zumunci sai ka zaka tarar da mutane ba na kirki bane wajen ibada ba na kwarai bane wajen kare dokokin Allah amma saboda sada zumuncin su sai ka tarar da Allah ya yalwata arzikin su gaskiya abubuwan da ke kawo arziki akwai yin sadaka to Allah ta'ala ce ma an faktin min fa huwa Ko ho huwa khairur raziqin abin da kuka bayar na wani abu kowane iri ne Allah zai dawo da shi Allah zai mayar da shi wa huwa khairur raziqin Allah shine alkhairin masu azurtawa zaka in ya dawo maka da shi ba zai dawo maka da shi da yake ba face sai ya farka ma shi ya faɗaɗa shi ya ƙara masa girma ya samu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin ubangiji al-kursi yabna adam amsik yunfaq alayk dan adam ka bayar kai ma za a baka saboda haka Allah ta'ala ke saukar da su mala'iku guda biyu a kowane wuni da yan sai ta ya Allah mai baya ba ka ba shi sai na ta Allah mai riƙewa ka hana da shi sau da za ku tarar da duk dukiyar da ake farka da ita babu shakka dukiya ce mai albarka ma na kafa malum mai sadaka ya ba ta rage wayan an bayar da ita saboda Allah saboda haka ya ku bayan Allah da yawaita yin isaƙi kar mu ɗauka cewa yin sadaka abu ne na masu kuɗi na manya-manyan masu arziki sai biliyoniyar sai triliyoniyas sai miliyoniyas a'a ke ma mai ɗan kaɗan ka ba da gwargwadon abin da Allah ya ba ka arrajihi wanda kuka sani mai babban bankin nan na musulunci na duniya wanda lokacin da duk bankunan duniya sun kare gaba ɗaya bankin raji shi kaɗai ne bai kare ba ya tara duk iyalansa gaba shi ɗaya yake kowa ya faɗa min abin da yake so ya ɗauki alƙalami da sakar ya mai shekarunsa tamanin da wani abu kowa ya faɗa abin da yake so ya rubuta ya kalkuleti ya duba sai ce duk abin da kuke so ɗin nan kashi goma sha biyar ne cikin ɗari na Allah ke haka ina neman sulhu da ku zan ƙara muku kashi goma zamo kashi ashirin da biyar ni kuma ina so ku bar ni da saura haka ko aka yi ya kwashe biliyoyin daloli ya liƙa musu sauran gabaci ɗaya kafa wani foundation ta kira salman al'auda aka tara manyan malamai a ƙasar saudiya da wasu attajirai masu kyautata aiki aka yi kwamiti aka danka musu wannan dukiya wadda har yau ba a taɓa jin tun farkon tarihin musulunci daga yakin tabuka kamar yadda salman al'aura yake ce har zuwa wannan shekarar da muka cikinta ba a taɓa jin sadaka wadda ke ta. sadaka wadda ta fi ƙarfin bajar da wasu manyan ƙasashe mutum guda yawa ya gari baya da koyar goma hannunsa wannan shine model wannan shine abin koyi gawa يبين بين ما كل الآء أو كل كلمة حدث لك كيف كذو عمل لك كده ما وين أي وسيلة إن كان متصل بقى كده مكتب آه يندو كنا رأي ما قلنا ده ممكن راجعي يا لن تفكر كل شيء كما يا وقت كذا تماما abin da yake bukata ba mai yawa ba maganin da yake sha ba mai yawa ba kullum kwanan da yake so ba wani wahalsacce ba duk abin da ya mallaka na shayar a bayyana manyan kamfuna da duk abin da branches na rajiji a duniya suke yi a baki ɗaya sadaka ne yanzu aka saboda Allah da cikin manya manya ayyukan da ke buƙatar kuɗi su ne aikin addini wannan saƙafa ba haushe bai cika wayewa da ita ba yanzu ka je ƙasashen kudu za ka da kowane masallaci a can baya da allo an rubuta abin da ake samu an rubuta abin da ake kashewa wasu masallatan ma kundi na bajet suke da shi wanda suke kashewa ballantana kungiyoyin addini amma shi kan bahaushe كأنك أدين المسلم تأدين لي أيش أتلوتي كذا أيش أتروتي كذا أيش أيلوتي تولو كوكوليني ولي كماتا ما يكون قليم جاء لكن ما يمي حيو أنك كاو أرجك إيه فدوغ روغ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كل روغ روغ الله الله عليه الرسول إن قاتا كما تنقل تنقوى أجيز انتبات أجيز بعد الأسوء بعد الأقاوم ba ta da asusu ba ta ma da riga bare aljihu za ka ita kullum za ka tashi da safe tana jin yunwa amma da mai ko da za ka dawo ta farta sako waye ba ta arziki Allah to in za ka dogara da Allah lalle ne babu shakka Allah zai azurta ka daga cikin abubuwan da ke kawo arziki akwai yawan yin aikin hajji da umara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa jeran ta hajji ayi umra a koma hajji ayi umra yana daga cikin abin da ke kare talauci ya kare zunubi ya kone talauci ya kone zunubi kamar yadda wato wuta take kone karfe da zinari da azurfa manzo Allah sallallahu idan Allah ya karɓi aikin hajji to ba ya da wani sakamako gare shi kai aljanna saboda haka albishirin ku ya kuma wadata musamman masu kokarin yawan zuwa aikin hajji da yin umra ku ci gaba wannan kaɗan kenan ya ku bayan Allah daga cikin ayyukan da idan mutum yi yana samun arziki ba wai kawai sai ka tashi kayi da dauniya kayi saka kulliya ka je nan ka dawo nan kawai ba a'a dogaro ga Allah yin sadaka tsoron Allah da tuba da makamantan su na daga cikin manya-manyan abubuwan da ke sa arziki ya samu kuma ya bunƙasa ya albarka da ƙarshe ya ku bayan Allah muna a ƙarshen shekarar musulunci kuma farkon shekarar musulunci haka ko shekara ke shutewa kuma wata shekara tana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ta mana yin komai ba saboda sabuwar shekara amma kuma tafiyar shekaru wa'azi ce abu ne da ya kamata mu rinka la'akari da shi mu rinka tunani a cikinsa wata shekara ta wuce wata ta taho ita ma da ta wuce za ta taho mu rinka yi wa kuma hisabi me kuka aikata a shekarar da ta wuce ka riga ka shekaru za ta dawo ba idan ita ce ta shekarar ta ashirin da biyar a duniya ba za ka sake koma ɗan shekara ashirin da biyar ba ka shiga ta ashirin da shida idan ya shiga ta arba'in da biyu ba za ka sake koma ɗan shekara arba'in da biyu ba ka shiga ta arba'in da uku sau da ka wannan ya zama izina da wa'azi a gare mu sannan akwai ayyukan ibada da Allah ya karanta a watan Muharram a matsayinsa na wata mai alfarma musamman kwanaki goma na farko ana son dukkan aikin alkhairi a yawaita a yi azumi a cikinsa a yi sadaka a yawaita salloli da karatun ƙur'ani a ziyarci ziyarci na sada zumunci da makamantansu amma babu wani buki na musamman da shari'a ta tanada domin wucewar shekara ko kuma sabuntar ta Allah kai mana garkuwa daga azabar ta shekarunmu Allah ka sa musu albarka rayuwarmu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح علماءنا وولاة أمورنا اللهم استعمل على المسلمين خيارهم ولا تستعمل عليهم شرارهم اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى واعدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في أرض الشام وانصر المسلمين في بورما وانصر المسلمين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر فالله يعلم ما تصنعون